Har ya zuwa wannan lokaci da muke haɗa wannan rahoto dai babu wani bayani game da fasinjojin motar bus ɗin nan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Kogin Najeriya. Tun a ranar Larabar makon jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga suka yi awon gaba da waɗannan fasinjoji da suka fito daga jihar Ido a kan hanyar su ta zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya a cikin motar bus mallakar kamfanin Big John. Joy Motors. To amma a daidai lokacin da suka kai Okini ta jihar Kogi sai suka yi aron gama da waɗannan 'yan bindiga. Ko da yake dai gwamnatin jihar Kogin ta ce tana kan bincike a kan lamarin, amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya ce suna haɗa hannu da jami'an tsaro a kan lamarin domin tantance abin da ya faru da kuma ƙoƙarin kubutar da fasinjojin. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. The case has been reported to security agencies in Kogi State and uh, they've gotten the manifest and the investigations uh, are ongoing. Ya ce, mun kai rahoton lamarin ga jami'an tsaro a nan jihar Kogi kuma sun samu jerin sunayen fasinjojin amma ana kan bincike har ya zuwa yanzu domin tabbatar da an kubutar da su wannan shine ɗan abin da na samu zuwa yanzu That's just the little they could um, tell me at this time. A lokacin da na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ya ce har ya zuwa ranar Litinin ɗinnan babu wani ci gaba da aka samu game da lamarin waɗannan fasinjoji. amma dai suna kan bincike kamar yadda ya mun ƙarin bayani. No, babu ba otel ne ba a cikin shidara a yogo otel tun lokaci za a ce otel ne kasan duka wurin ana kira su otel ne kan find out in akwai development da wale ne. bayanai dai sun nuna cewa fasinjojin guda goma sha uku ne daga cikin sha takwas da ke cikin wannan bus ke hannun yan bindigar yayin da sauran sun samu sa'ar tserewa a lokacin da lamarin ya faru Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Ilori a Najeriya.